muka ce a tsaya hmm? Wai me wa'iza kana dai wa'iza kana ashabu su'ali idan can turawan nan turawan duniya da suke tambayan musulmai ya jahaluna suna jahilta au ya tajahaluna mal farqu bainahuma jahila tajahala Eh? Gaba ɗaya. Na biyu kuma da gangan suka jahilci abu. Sun san ga abin yadda yake. Mutum ya san ka ce ah, na mamanta ne sunan kamar saboda wulaƙanci. wai da kana su su'ali in masu wannan tambayan turawan ya ji ji haluna an da nizamar rakeke tsarin bayi wal abidi min al anzumati da dai ahlul kitabi akwai shi a wurin ahlul kitabi akwai a wurin abota littafi kansu littafin da suke ce masa wai mai tsarki akwai magana bayi a ciki a ce akwai akwai tsarin bayi a cikin littafin su ladai al kitabi jami'an dukka wa minhum nasara فإنني أهيلهم إذا جاهلين كوسن جاهل شابون دا جنزنتو نام يشيسو أهيلهم على النص الذي أوردته وانا ناكاوش وانا في فيما سبق أبايما من الإسهاه الإشري في سفر التسنية وليكارن سقطنت بينك قول الله تعالى مغنى الله في القرآن فإن imma mannan ba'du wa imma fida'a wa ma ja'a fi sifri tasniyati ha haula muharabati ahli al-mudun wannan mun abun nan din sa aya ta 11 ne amma dai a bible din shafi 100 da saba'in da takwas ne na ce kowa ya dinga zuwa da nasa bible ɗin har yanzu ba wanda ya saya kai to da kake yana mai naka kana nuna wani kauna shi ko shi ne dan Allah ne mhm. an je kuwa je shi dai kawai ya je abin da ya shi ma daga makaranta duk kuwa ya ajiye nasa in an magana muna da shi in an magana muna da shi to in ba a ɗauko shi ana kan tahi isa Allah ya kan a ɗaliban mm, Idris Idris mm, Sheikh Idris shi ihe eh eh dutsen shi Allah ya kan ɗaliban Allah ya tsare mana ɗaliban Sheikh Idris shi ana fara magana nan sai gashi saboda ya je mukabara oh ashe wuri kaza da aka ce kaza a ce ka zuwa gari tun da muka zauna ana katin bayan magana ba amma ana zuwa nan wurin sai gashi ya tsoma baki to nan ya zauna ai ya da mayafin shi to ai sun yi magana da wani fasto kaza kaza an yi magana da kaza kaza kawai da aka zauna kawai karafin shi ake wa kaga ai ko igala ko ne ikama ko ke san tsakiyar su to ba kwa komai a can sai kwa kwazo in an magana gidan ma ba ku gyara ba lasa za ku fara haura makota ga ku ga su a gida ɗaya za ka samu ana irin wannan abin a gida ɗaya wanda ba ya kamata kullum a dinga samun muƙabaloli muƙabaloli duk nan da ka samu wani ɗan dalili mai ƙarfi ka ɓoye ka ganshi zai wuce ka kwaɗa masa dalili dalilin za ka kwada masa ba dutse ba yi suma ya ma ji ba ka sake samun dalilin zai sake wucewa in ya gudu ya tafi ya baka kafi shi gida hawa ne na zo gaishe ka ce baka zo gaishe ne baka zo mai faɗa ne to ni yau ba ba ba ji zan je an baki a Allah mulki ba kun ce kaza kun ce kaza ba to ina gaba ba kun ce kaza kun ce kaza ba ina aiki eh, kaza Iyi eh, to ai kenan ne. Duk laifin ya kada kan almajiran cikin. Za ka ga mutum ɗan limani. ba wani matar da ta zo ba ‘yar wajensu ce ba. ‘Yar wajensu ce, asalin ‘yar babban limamin lakwajen ne. yanzu za koma ita ba tana nasfar ba ita tana na kaza ba babban limamin wanda na jabakar gumi na ɗaki To, to ai kaga irin wannan mujamalan ita ta janyo, eh wannan mujamalan, tun da menene su tun da sun ta son banza. To kun ji junin ka son banza ga kuɗi, ka kada ga kuɗi, me matsalan ka? Hmm? To, ai malam abin nan me yake da sunan rishin kira mu idda ana kira mu duniya da wallahi ba a isa ta duniya a din ka ba kawai to amma ba karatu inda kudi kuɗi ne musulmai ba su da kuɗi da su baka ba ba za su baka kuɗin ba dini ba na kuɗi ba ba na botan Allah ne to sai dai aka waye gari ba mu karanta da su ba daga baya da ƙarfi mana ba komai ai da haka ne wata rana ba za ka girma ba ba za ka yi magana ba sai ka zama tsoho tukuna in ka zama tsoho ba za ce ka tsufa ba a yayi ka ai ka fara yi daga yanzu yanzu ba magana kai baka da bakin magana wannan baka gani ba hatirin din yara an ba ku ba haka ce wa wani yaro kai ka bari manya su yi magana mana sai ce abun ai ba girma ne ba in girma ne akwai wanda yake kaza kai ma kujerar sai ma yawan haka ne kai ma baka cancanci kujerar da kake kai ba ba wanda yake ka ba a gidan kuma cikin ƴan sarrafa akwai wanda yake ka aka ka aka baka sai ce gaskiya ne mun ku yi magana to ba ku da baki ina ruwan salon alun ba dan uwanka ne ba kace kai ka dan kwalin ka mu goyi allo sabila kai ba ka abin da za ka faɗi ba ba sai ka je ka goge abin ka kaɓe ɗan kwalin ka yafa ɗan kwalin ka ce ga amfanin ɗan kwali ya fi sai sun Ka kaga daga nan zai je magana kana nufin ni kafiri ne za ka zaka ta ce ni na ke maka saboda na ce dan kwali ya fi sun ka kawai babu da ce kenan to Allah baka hakuri zai tafi duk inda ya ganka wanda ya azan ya kafirta ne kai ko har da Allah ban ta shi ba magana ce kawai mai ci. kuma guda ɗaya kakka dada kada ka ce masa wannan ya fi fesin ka wawan banza makiyin annabi makiyin kaza ai ya ji daɗi kawai ka je ka goge musu Allah ka ce kaga wannan ya fi fesin ka to ga dai wannan ayan ko wa baina ma ja'a fi sirri tasniyati hawla muharabati ahli al-mudun aka ce ba ite fa in ajabatka ila sulhi kaga shi wancan annabin eh, wanda aka tura din in sun amsa maka sulhi wa fata wa fatahat laka suka buɗa maka wa kullu sha'bi al-mawjudi duk mutanen da ke garin afiha yakunu laka naka ne mallake su kawai littaskiri ka bautar da su westa abadu laka su zama bayinka to ina maganar turawan majalisar fafaroma masu wancan tambayan suke tambayar musulmai kaza to eh wannan ayan idan ba ku san ta ba to ta nan ta sha ɗaya ne sha ɗaya shafi ɗari da saba'in da takwas kana da shi ne a gida na ga kana ta nuna alami ni ma wannan daga wannan ba zan ƙara faɗa muku ba ga ta biyu nan me yi haƙuri hmm? yanzu ka yanzu yanzu ka bari hatta zan da kala da shedi na abun nan ɗayan ɗauko maka aro amma fa yanzu ban yi alƙawari ba littafi na ma ba ku bani shi ba ni na sai sai ba a bani ba ba magana ina wuri za ku yi haka ne haƙin manta a yanzu ba zan ƙara ba ni ba ruwa na kuna zo karɓi mu tsayi to shi ke na zauna shi rikice ni kuma ɗauki littafin baka fa illam tusalimka ita kuma wannan ta sha bakwai ce amma shafin gaba ne kawai ɗari da saba'in da tara wa illam tusalimka idan ba su yi maka sulhu ba bal amilat ma'aka harban sun yi faɗa da kai ne fa hasirhum kewaye gari wa idza dafa'aha rabbu ilaika idan ubangiji ya baka kafan ila yadika fadrib jami'a dhukuriha ka kashe duk mazan bi hadda saifi to ka kwatanta ka duba mu kuma can abin da aka ce imma mannan ba'd wa imma fidya ka gani da mu da su wanne yafi in Allah fa in aka gama yaki kana da bako ko ka bautar ko kai kar imma mannan ba'd wa imma fidya imma ka sake su kyauta ka ce ku tafi ka ko sake Bawan ma ce to shi kenan abin da za a yi tun da dai ba ku aje bari a yi maganin ku kawo kaza kawo kaza kawo kaza a bakka su ko dama aka ce in dai aka aka gamsa aka ja aka ja aka fara harbe harbe da juna to duk wanda ka samu wannan miki kashe shi a auna da da turawa da su waɗannan da kiristocin can majalisar kiristoci ta duniya da musulunci na duniya ya ya dako ga aya ga wannan a kwatanta a gani ayyo ma abu sai a ce jama'an gari ku yi hukunci sai kiristoci ga abin da suka ce musulunci alkur'ani ga abin da ya ce ila akhiri ma ja'a fi nassi mimma huwa ashaddu wa aqsa wa aqulu ina gayawa kiristocin duniya kab lahum aidan alam yakun li daud abidu yad'una shin a daud ba yana da bayi ba suna masa da'a wa yakhda'una lahu suna kankantar da kansu gare shi alam yakun li sulaiman abidu yuti'unahu wa yakhda'una lahu alam yakun li ayyuba abidu yuti'unahu wa yakhda'una lahu idza kanu yajhaluna da na sani da ban shigo nan ba ko wa qulu eh gaskiya ne tunda za a daɗi karatu ne yayi kawai akai ta tsayya التفصيل